Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. an tsare mutane da yawa a wasu filayen jiragen sama a nan amurka kana wasu da dama an hana su shiga jirgin saman da zai kawo su na amurka a wasu sassan duniya daban-daban kamar yadda wani lauya mai mazauni na amurka shi da wasu jami'an filayen jiragen sama a nan amurka ke cewa wannan wata umarni ce bisa ikon shugaban kasa donald trump wanda ya bayar a ranar juma'a wanda ya takaita tafiya zuwa wasu kasashe ko kuma shigowa amurka daga wasu kasashen ta fara aiki dai wannan umarnin na shiga na shugaban ƙasa ya fara aiki ne tun a ranar juma'a da dare kuma munin ya hana musulmai na wasu keɓaɓɓun ƙasashe bakwai shigowa amurka abinda hakan ya haifar da tsaiko ga tafiyar wasu jama'a da suke waɗannan ƙasashen da dama jaridar new york times ta rawaito cewa wasu lauyoyi tuni suka ɗauki mataki a madadin wasu 'yan ƙasar iraki 'yan gudun hijira guda biyu wanda ka waɗanda daya daga cikinsu yana nan tsare a filin jirgin saman new york na john f kennedy lauyoyin sun bukaci a yi sassauci ne da zai hada da waɗanda aka baiwa mafuka ta musamman kuma suke tsare yanzu haka a wannan filin jirgin sama na new york shi ko shugaban ƙasar faransa francois hollande ya bukaci shugabannin kasashen turai da su zama masu marawa masu karamin karfi baya haka shi ma ministan harkokin waje na ƙasar jamus sigma gabriel ya ce ƙaunar 'yan uwa musamman makwabci abu ne da ke ɗimbin tasiri ga amurka domin mayar da martani ga matakin da shugaban amurka ya ɗauka na hana wasu 'yan ƙasa shigowa amurka ita ma ƙasar iran ta ce za ta hana amurkawa shiga ƙasar nata a cikin wata sanarwar da ma'aikatan harkokin wajen iran ta fitar jiya asabar ta faɗa kai tsaye cewa matakin ta ɗauka yana zama martani ne ga umarnin da shugaba trump ya bayar abinda tehran ta kira cin zarafi ga al'ummar musulman duniya sanarwar ta ci gaba da cewa wannan mataki na shugaba trump zai kasance cikin abin da tarihi ba zai manta da shi ba na masu tsatsauran ra'ayi da magoya bayan su hawa kuma tehran din ta ce amurka ta yi hattara da wannan umarni na trump har na tsawon wanda ya bayar har na tsawon kwanaki 120 domin ko ba shine zai sa amurka ta kasance ta tsira daga duk wani abu da ka iya faruwa ba ma'aikatar ta harkokin kasashen waje na iran ta ce wannan mataki da ta dauka zai ci gaba ne har sai ranar da trump ya ɗage wanda ya sa a kasarsa. wannan martanin da iran ta mayar shi ne irinsa na farko daga cikin kasashen da shugaba trump ya bada umarnin hana su shigowa amurka sauran kasashen dai sun hada da iraq libya sudan yemen da somalia shi dai wannan umarni da shugaba trump ya baya ya dakatar da hana waɗannan kasashe shigowa ne cikin amurka har na tsawon watanni hudu kana ya hana 'yan gudun hijiran ƙasar syria shigowa amurka har sai abin da hali ya yi su ma masu takardar zama a ƙasar na amurka da da suke daga waɗannan ƙasashen an hana waɗanda suka fita sake shigowa yayin da aka umarci hukumomin da ke da alhakin shigowar baki da su gaggauta baiwa tsirarun mabiya addinin kirista da ke waɗannan ƙasashen damar shigowa amurka a jiya asabar ne shugaba donald trump shi da takwaransa na ƙasar rasha vladimir putin suka tattauna wanda wannan shine karon farko da shugabannin suka zanta tun lokacin da shugaba trump ya kama ragaman mulki a ranar 20 ga wannan watan sai dai fadar ta white house bata ba da cikakken bayanin abin da shugabannin biyu suka tattauna a kai ba duk da yake sun ce tattaunawan an yi ta ne ta wayan tarho to sai dai a sanarwar da fadar shugaban kasar ta kremlin ta fitar ta ce tattaunawan da shugabannin sun tattauna ne akan batutuwa masu muhimmanci kwarai da gaske a cikin sanarwar da fadar ta kremlin ta ba da sanarwar cewa shugaba trump da putin sun amince za su haɗa kai domin yaƙi da ƙungiyar is da ma ta'addanci a duk faɗin duniya sai sanarwar ta ce shugabannin ba su yi maganar sawa kasar rasha takunkumi ba daga kasashen yammacin turai amma dai sun yi magana bukatar da ke akwai na kara haɓaka dangantaka a fannin tattalin arziki ta da ƙarfa dangantaka da ke tsakanin su tattaunawar da shugaba trump ya yi da shugaban na rasha yana ɗaya daga cikin sahun tattaunawar da ya yi ta wayan tarho da shugabannin duniya ciki ko har da shugabannin da suka hada da prime minister shinzo abe na japan da shugaban jamus angel merkel sai kuma na faransa francois hollande nan ba da jimawa ba ne ake sa ran ya tattauna da prime minister malcolm turnbull na kasar italiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kafofin yada labarai da kuma wasu masu sa ido sun ce sojojin gwamnati da ke wajen birnin damascus sun samu damar mallakan wurin nan da yake samar da ruwa ga babban birnin kasar bayan sun cin matsaya da 'yan tawaye da a da aka amince musu da su gina nasu wurin samar da ruwa a gefen na gwamnati kafar yada labarai da gwamnati ta, gwamnati ta ambato wani gwamna a jiya asabar yana cewa fit da 'yan tawaye a wannan wurin ya ɗan ɗauki lokaci musamman saboda rashin kyawun yanayi al a ibrahim ya ce nan ba da jimawa ba za a fara gyara wannan wuri da ya gurguntar da samar da ruwan sha kuma za a yi hakan ne da zaran sojojin sun kasar sun ba tabbacin cewa wurin bai da kowane irin hatsari rahotanni sun tabbatar cewa yanzu haka gwamnati ta shirya tsaf domin fara aikin gyara wannan wurin da aka kwashe makonni shidda ba a samun ruwa wanda hakan ya faru ne tun daga ranar 22 ga watan disamba lokacin da aka fasa ainihin na'urar da ke sarrafa injin din samar da ruwan wannan ne ya dalilin malalan bakin mai zuwa babban rafin da ake kira barada inda ke samar da ruwan wannan haifar da matsanancin karancin ruwa da ya jefa mutane kusan miliyan shida da ke zaune a babban birnin kasar cikin halin oni yasu gwamnati ce ba laifin kowa bane illa na 'yan tawaye yayin da 'yan adawa su kuma ke cewa fashewar bom din da aka yi shine dalilin gurɓata ruwan wannan ba laifin kowa bane illa na gwamnati wadda ta kai hari ta sama kuma ya fada a wannan wuri sai dai majalisar ɗinkin duniya ta ce da gangan aka fasa wannan na'urar samar da ruwan amma ba ta ce laifin ga ba ta ce laifi ne na aikata wannan ɗanyen aiki ba hudu daga cikin su biyar na masu rubuce-rubucen nan a dandalin shafukan intanet da suka yi batan dabo a ƙasar pakistan yanzu haka sun dawo cikin iyalansu 'yan sanda da 'yan uwan sanannen nan mai fafutukan kare haƙƙin jama'a salman haida ya dawo cikin iyalinsa yanzu haka kuma ya dawo yana cikin ƙoshin lafiya kamar yadda wani daga cikin 'yan uwansa yake cewa sai dai ya ƙi ya yi ƙarin haske game da inda ya tafi ko kuma yadda aka sace shi haida wanda sananne ne wajen ayyukan ci gaban al'umma kuma malamin jami'a wasu da ba a san ko suwa wane ne ba suka tarbe shi yana kan hanyar ta komawa gida da ke wajen babban birnin islamabad a ranar shida ga wannan watan suka datsa motansa kuma suka yi awon gaba da shi su ma sauran ukun da suka ɓace lokaci guda da haida ɗin wato ahmed raza nazir asim sayid da wakas gwaraya su ma waɗanda suka sace su sun sako su kuma yanzu haka suna tare da iyalan nasu su ma kusan lokaci ɗaya ne aka sace su da haida ɗin sai dai su a gabashin birnin laho ne aka yi awon gaba da su a farkon makon wannan watan sai dai har yanzu iyalansu ba su ce komai ba tukunna haka kuma gwamnati bata fito ta ba da tabbacin sakin waɗannan mutanen ba sai dai sako wannan ɗan taliki wato haida ya haifar da alaman tambaya in ji wani mai fafitukan kare haƙƙin bil'adama na ƙasar pakistan ɗin ya ce to da yake yanzu an sako shi kuma ba a san abin da ya same shi ba don haka yana bukatar kariya ta musamman in ji gilbert nasir wanda sanannen ne a harkar kare haƙƙin bil'adama shugaba trump ya yi jawabinsa na farko ga amurkawa tun bayan da ya kama mulki sati guda kenan da ta gabata a cikin wani faifan bidiyo na tsawon sa'o'i biyu da rabi shugaban na amurka ya bayyana jerin abubuwan da yake fatan ganin gwamnatinsa ta aiwatar ya ce mutane kowa sai maganar yake yi ya ce muna yin haka cikin hanzari kuma cikin basira kuma ba za mu taɓa fasawa ba a madadin amurkawa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun fara kawo muku zaman kwanaki biyar da hukumar zaben Najeriya ce za ta yi a jihar lagos domin ta duba ta da gyara wasu tsare-tsarenta. A cikin tattaunawar da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Hilkai ke yi da mai magana da yawon hukumar zaben Nick Dazan wanda muka fara kawo muku. Mun tsaya ne inda Nick yake wa Nasiru bayanin cewa hatta waɗanda ke cirani wasu kasashen duniya za su samu damar jefa kuri'ansu a zaɓe mai zuwa idan Allah ya kai mu. domin Nick dazan ya ce ana hasashen cewa akwai 'yan najeriya kasashen waje da yawansu ya kai sama da miliyan goma sha biyar yau daga wannan wuri ne za mu tashi ana ta hasashe a kan muna da akalla mutane fiye da miliyan goma sha biyar a kasan waje kama a kamaru akwai akalla mutum miliyan hudu sudan miliyan bakwai turai miliyan uku kuma cikin raha ma bari in gaya maka akwai shugaban kasar najeriya da je sudan saboda yawan al'ummar najeriya da ke sudan yake ce masa shi shugaban kasan can ka san idan muka yi takara da kai ina iya zama shugaban sudan bisa ga yawan al'ummar najeriya da ke nan to amma a hukumance kuma a kimiyyance ba mu da adadin wa'annan al'umma to kaga zama wajibi a yi wannan na ɗaya kenan na biyu Ah, akwai dokoki wanda kawo yanzu ba sai da mana mu yi wannan ba sai an kawo soyi ma wa'innan dokoki a kundin tsarin mulkinmu da dokokin zaɓe kawo yanzu dokokin zaɓe sun ce za ka kada kuri'a ne inda ka rajista to dole sai an kawas da wannan na ɗaya kenan na biyu jam'iyya ba ta da hurumi ta nemi eh, kuri'u ko kuma tallafi ko gudunmuwa daga kasan waje to wannan ma sai an kawas da shi na uku shine sai an samu cikakken goyon bayan masu ruwa da tsaki a wannan himma kamun a ce za a aiwatar na hudu dole ma a sake duba a nazari a kan wato a dokoki na zama ko gwamna ko shugaban kasa saboda kawo yanzu kundin tsarin mulkin najeriya ya ce na ɗaya in za ka zama gwamna ko shugaban kasa sai ka samu kuri'a masu rinjaye a zaben da aka yi na biyu sai ka sami akalla wato eh, adadin wanda suka kada kuri'a ɗaya bisa hudu a kuma kananan hukumomi guda wa kananan hukumomi biyu bisa uku na wannan jiha kamun ka zama gwamna kazalika kuma na shugaban kasa sai ka samu kuri'u masu rinjaye sai ka samu kuma akalla kuri'u ɗaya bisa hudu a jihohi biyu bisa uku na faɗin tarayyar najeriya da birnin tarayya abuja sa'an nan a sanar da kai a matsayin shugaban kasa to tambayan shine yanzu idan aka yarda ma al'umman da ke kasan waje su kada kuri'a shin za su kada kuri'un na nasu a madadin jihohin da suka fito ne ko kuma kasashen da suke zama saboda dokokin da na zayanar yanzu ko kuma na ambata wanda aka zayanar a kundin tsarin mulki kaga sai an sake duba su wa'innan kuri'u da za a kada a kasan waje shin za a hada ne da kuri'un jihohi ko kuma menene matsayinsu sa'annan kawo yanzu muna cikin kunci kuma ana cewar ana cikin eh, talauci na recession a turance wanda babu kuɗi a kasa kuma an za wannan himma dole sai an samu kuɗi a yi toshin kawo yanzu najeriya tana matsayin da idan aka yarda a aiwatar da zaɓe ma al'ummarmu na kasan waje da a iya kawo kuɗi a yi wannan aiki amma na ji wasu suna cewa masu son yin zaben nan za su yi zuwa ofisoshin jakadancin najeriya da ke kasashen su kata ƙuri'unsu eh to zan kawo ka shi ya sa maɗazin nake cewar sai an samu kyakkyawan goyon bayan masu ruwa da tsaki don a baya ni na tuna akwai ba a da na kasance a na majalisar tarayya inda dan adawa a lokacin dan cpc ya ce idan ma bisa ga doka an yadda ma an najeriya mu na ketare su kada kuri'a su ba za su yadda ba saboda me a lokacin su a fahimtar su jakadunmu mallakansu 'yan pdp ne kuma shi yana ganin za su yi amfani da matsayinsu su tafka maguɗi yadda ita pdp za ta ci moriya to shin abubuwa sun canja to kaga shi yasa dole ko bisa ga doka an yarda mana sai mun sami wato goyon bayan masu ruwa da tsaki sa'an nan shin zaben da za a yi a kasan wajen jakadun ne za su yi wato jami'an jakadun ne ko jami'an inec ne kuma ta wani kuɗi za ka biya su na kasan waje ne ko kuma kuɗin naira za ka biya su to akwai duk wa'inan wanda sai an zauna an yi nazari a kansu shi yasa ita hukumar zaɓe ta kafa kwamiti na musamman wanda za ta zauna ta yi nazari a kai ta ba ta shawara a kan yadda za a yi to bayan an ba ta shawara ita kanta za ta zauna kuma ta yi nazari a kai sa'anan ta gaici masu ruwa da tsaki Um, su jam'iyyu da 'yan siyasan da ku 'yan jarida da masu sa ido a zaɓe da kungiyoyi masu zaman kansu da ɓangaren zartaswa da ɓangaren kuma majalisa a zauna a fahimci juna kamun a fara wannan himma kullum ana cewar eh akwai kasashe kanana kamar nijar da makamantansu suna wannan abu kuma ba su samu wani tangarɗa amma eh, mu a ɓangaren tunaninmu shine kamun a yi abu haka a tabbatar da cewar an kyakkyawan shiri yadda daga baya ba za a zo ana nadama ba ko kuma ana samun tangarɗa ba to mu aniyan muke na bangaren mu na inec shi yasa muke taka tsantsan kuma muna tabbatar da cewar an zauna an kyakkyawan shiri kama aiwatar da wannan himma kash sai dai ba iyakan wannan tattaunawar kenan ba to haka kuma akan batun jefa kuri'a na 'yan Najeriya a kasar waje. Kwanan baya mun kawo muku wannan batu sa'ilin da shugaban kwamitin kula da zaɓe ta tada wannan batu a zauren majalisa inda wasu 'yan Najeriya suke cewa wannan ba abin da 'yan Najeriya ke bukata kenan ba. Har yau ganin tasirin wannan batu ya sa mun sake tuntuban Dr. Abati Bako masani harkokin demokradiyya kuma wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ne ya tattauna da shi inda ya fara tambayansa ko ina hankalin sai karkata game da wannan tsari to wato alaƙiƙa wannan abu ne mai kyau tun da sauran ƙasashen duniya haka suke yi kana zaune a wata ƙasa kai ɗan najeriya ne tsarin mulkin najeriya ya baka dama ka zaɓi shugabannin da kake bukata wannan abu ne mai kyau matuƙa da gaske amma mu har yanzu a shekarun nan da aka yi ana yin demokuraɗiyya tun daga 1999 ba mu fara yin amfani da wannan damar ba wata demokuraɗiyya ta bayar kuma alaƙiƙa ƙasashe masu yawa masu tasowa suna yin amfani da wannan damar kuma tana canja sakamakon zaɓe sakamakon 'yan najeriya ko 'yan ƙasar da suke zaune a wasu ƙasashe za a ba su dama su masu kaɗa kuri'a idan yanzu muka ɗauki kamar brazil ko isra'il ko afirka ta kudu ko Indiya ko pakistan akwai ƙasashe da yawa da a duniya sun baiwa 'yan ƙasarsu dama duk da za a yi zaɓe sai a je wato embassy wato a ofishin jakadanci na wannan ƙasar a je 'yan kasar su je can silayi layi su kada ƙuri'a kan wanda suke so a tattara ko a bara shekarar ta wuce an yi anan kano 'yan nijar sun zo ofishin jakadan karamin ofishin jakadanci na kano sun kada ƙuri'a kwarai da gaske kya misali ma kenan wanda yake kagan ana zancen demokuraɗiyya ita ma nijar za sa ta a sahun kasa mai tasowa ne a yin tsari na demokuraɗiyya amma su ma nan sun zo sun bi layi a ofishinsu na wato jakadanci sun kada ƙuri'a sun zaɓi wanda suke so to haka haka haka ake yi a duniya amma abin da zai baka mamaki shine me isa ita hukumar zaɓe ba za ta yi wani kwamiti wanda ike zai je izaga kasashe irin su brazil da shauran kasashen da suke irin wannan tsarin a samo ilimi da fahimta na yadda suke aiwatar da wannan al'amari ba mu ma aiwatar da shi wannan zai dada baiwa najeriya eh, demokuraɗiyyar najeriya wata kima da daraja da shauransu shi yasa har kullum a tafsilin da muke yi na siyasar duniya ko kuma siyasar wannan kasa ta ta najeriya muke cewa wato har yanzu najeriya ba ta shiga sahun kasashe da ake cewa alasan barka a tsarin demokuraɗiyya ba za mu ci gaba da kawo muku korafin da 'yan jihar filatu ke yi game da zaben kananan hukumomi a jihar yau ma ga jamilu baba ɗaya daga cikin waɗanda wakilin sashen hausa zainab babaji ta tattauna da su game da wannan batu na zaben kananan hukumomi a jihar ta filato kin ga a nan jihar filato mai girma gwamnan jihar plateau barista simon bakolalon ya yi alkawari cewa zai gudanar da zaɓe a nan jihar plateau kuma ya naɗa hukumomin da za su gudanar da zaɓe wanda bai shige wata ɗaya da aka rantsar da su ba to kuma na samu labari cewa su hukumomin zaben sun miƙa mishi proposal watan buƙatar yadda suke so su gudanar da zaben to ni ina jan hankali da shi gwamnan jihar Filato ya tsaya tsayin daka ya ga an tabbatar an yi wannan zaben sabila da kin yin zaɓe a ƙananan hukumomi illa ne kamar yadda na faɗa a demokradiyya kuma shi kamar yadda ya zo sabo a cikin tafiyar da mulkin jihar jihar ta samu zaman lafiya to ina mai bashi shawara ya tabbatar cewa ya gudanar da wannan zaben a ƙananan hukumomi na jihar plateau kamar yadda ya alkawari cewa zai gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomin jihar plateau guda goma sha bakwai to ya kamata ya haka abu na biyu kuma shine akwai lokal government ɗin da ba a taɓa rabansu da su samu zaɓaɓɓen shugaba to ya kai tun da aka fara demokradiyya sau biyu aka yi zaɓe misali karamar hukumar jos ta arewa an yi zaɓe ta samu karamar eh, shugaban karamar hukuma 1999 lokacin da aka dawo jamhuriya ta biyu sannan zaɓe na biyu kuma shine ta samu a 2008 a tsohon lokacin da aka yi ana demokuraɗiyya sau biyu aka yi zaɓe a karamar hukumar jos ta arewa to ina gaya mashi kuma ina ba shi shawara cewa in za a yi zaben nan ya tsaya ya ga an yi zaɓe a ƙananan hukumomi guda goma sha bakwai kamar yadda alkawari ƙin yin haka to illa ne ga demokuraɗiyya kuma illa ne zai zama ga wannan gwamnati tashi. masu yau ma nan shirin zai ɗiga aya yanzu amadu wakilan namu da suka haɗa nasiru adamu hilkaya mahmud ibrahim kwari da zainab babaji da masu sauran waɗanda aka ji muryoyinsu da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman karamar hukumar kalabarke da ke bonito ta tsakiya na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da aka ƙirƙiro a jihar fiye da shekaru ashirin da suka gabata sai dai har yanzu wannan karamar hukuma tana koma baya musamman wajen ababen more rayuwa kama daga ruwan sha hanyoyin mota da ma harkokin kiwon lafiya wannan karamar hukuma dai yana da tazarar kilomita ɗari da saba'in da biyar ne daga babban birnin maiduguri wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi guda ashirin da yayan ƙungiyar boko haram suka kwace a baya kafin daga bisani rundunar sojan najeriya ta sake kwatowa wato a ranar ashirin ga watan maris ɗin 2016 kuma ita ce karamar hukuma na ƙarshe da rundunar sojan najeriya ta sake kwatowa a hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin kafin mutum da ya isa wannan gari na ran da ke karamar hukumar kala bargen ya ji a jikinsa sakamakon rashin kyawun hanya da ma batutuwan da suka jibanci harkokin tsaro mun dai kasance cikin rukuni 'yan jirgi na farko da suka so mu ziyartar wannan karamar hukuma tun bayan kwato wannan karamar hukuma daga hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin da rundunar sojan ta yi wannan wuri dai daji ne kawai filin allah ta'ala babu dan adam ko da mutum ɗaya da mutum zai hango illa ji hucin iska da ke ta kaɗawa sakamakon rashin bishiyoyi ko kuma wani gine-gine a wannan dajin mun dai kwashe ini guda dai muna tafiya kan wannan hanyar ko da muka isa wannan gari sai jami'an sojan da ke wannan gari suka fara marabtan babban hafsan sojan mayakan ƙasa na najeriya kamar haka tsaya tsakiyar wannan gari inda kuma lura da yadda yanayin garin yake kamar haka wannan gari za ga yanzu haka kusan za a ce mutane sun watse ah, kuma abinda da za a gani akwai gidaje haka babu rufi babu kan dakuna da kuma akwai da jami'an tsaro sosai a nan wato jami'an ma soja a ah, za a gansu da yawa a cikin wannan gari da kuma sauran eh, alamun dai mutane ku haka nan wanda kuma da alamu suna cikin damuwa game da aukuwar wannan lamari shi ma dai babban hafsan sojan kasar najeriya lieutenant janar tukur burate ya je da tsakiyar wannan gari inda ya ga waɗaiɗaikun wasu mutane a tare ya kuma bayyana musu abin da ya kawo sa cikin harshen babbaci kamar haka abubuwa suna nigeria jaje eh, jikin shi ma a shugaban kasa ya ce ya zo ne a madadin kansa da kuma shugaban kasa don jajanta musu kan wannan hatsari da aka samu da ya ce a bisa kuskure ne kuma allah ya da hakan ba zai sake aukuwa ba ya ce shugaban kasa ma yana jajanta musu kuma za su tabbatar cewa sun duba akwar wannan lamari sun ma dai jami'an sojan da ke aikin samar da tsoro a wannan gari na kala balgin sun jinjina babban hafsan sojan kasan kamar haka na kuma tuntuɓi babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general tukur buratai wanda ya min ƙarin haske cikin harshen hausa abin da ya kawo ni nan eh, shine yadda nake zuwa rangadi eh, na gan eh, sojoji na da suke aiki a nan kasan lokacin da tunda hatsarin jirgin na ya faru aka jefa musu bom sojoji akwai sojoji sojoji na da suka samu rauni a ciki to na zo na dube su kuma ne musu jaje a madadin shi shugaban kasa da kuma madadi kai da da kuma sojoji wannan abun takaici ne eh, kuskure ne kuma muna fata insha Allah wannan abun ba zai sake eh, faruwa ba to kagan abin da ya faru kuma wannan ya taso ne domin labarin da aka samu akan cewa yan boko haram suke suna shigowa ko kuma sun shigo ma to aka aika ma yan mayakan eh, sama kuma suka zo abin ya faru to kuma jiya Allah da ikon shi muka samu labari akan cewa sun sake dawowa yan boko haram to allah da ikon shi da yardan shi sojoji sun tashi tsaye kuma sun kai musu farmaki sun kore su kuma an kashe wasu wanda kuka gani da kuma makaman da suka kwace da albarosai kuma motan da aka kama daga wajen su. alhaji baba gana malai rima dai shine shugaban karamar hukumar kala bargen wanda ya tabbatar ma amarya amaka adadin mutanen da suka rayukan su samakon wannan harin babu mai da da jirgin mayakan wajen kasar suka yi musu jirgin ta zo ta yi shawagi a nan ta koma sau daya da sake komawa sai ta yi musu bom guda biyu nan dayan daidai dai inda yanzu muka je dinnan wajen makaranta inda ake tona famfon wa IDPs sannan guda ɗaya wajen settlement na cikin mutane shi ma ya sake wannan bomb din to za iya iya sai asarar mutane da aka yi rayuka asarar mutane yanda su mutane da suka binne da hannunsu ba mu wanda muka zo ba sun ce 234 yanzu kamar menene bukatun ku ne a wannan karamar hukuma asarar da aka yi an riga an yi asara amma ya kamata 'ya'ya da magidanta da aka mutu a cikin wannan abun ba wai kawai shikenan shikenan Allah ya gafarta musu amanta su ba a'a kamar yadda ana yi a sauran wurare ya kamata a tallafa wa families ɗinsu. Na kuma sake gusawa cikin wannan gari inda na ga wata mata da ke zaune cikin zaure da 'ya'yanta da ta ce jirgin sama ne ya ruguza masu gidansu kuma har ma ya kashe mata babban ɗanta. Sanu mama na. Eh, wannan gidan ku ne? Eh, me yasa mu gidan naku? Da yara. Jirgi jirgi eh, jirgin sama ne. Ya taba ko? Eh, akwai wanda ya mutu a gidan ku ne? Akwai yara na babba, shine babba. Babban danki? Eh, babba. Shekaran shi na? Wannan ma. 10 50. Oh, 15. biyar. Eh, na ma mijin ki ba miji na riga shi hannun shi anan anan sun kai shi maiduguri ya samu raunuka shi ma sosai eh, ba su dawo ba eh. yaro na ka yaro su Allahu Allah ji kansa mana sannu fa san da hakuri yawa ya batun gyaran gidan ku akwai wanda muku magana za zuwa gyara muku gidan naga kamar gidan ma a rushe ko eh dukan mu dukkan ya ya rushe ko eh, eh za nan inda na ganku na cikin zaure ne kuke kwana kwana mu da yara na duka to koya ma rayuwar mutanen kala balgin yake ne kafin wannan kuskure da aka samu na ruwan bumabumai ga mutanen garin sanana kama shugaba alifa mu mutanen balge wannan batun batun hanya hanya wannan shine important wajen mu rashin hanya wannan mutane da yawa abubuwan ya same su ba inda zamu kai su a jihar tritim na su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice yanzu haka an tsara mutane da yawa wasu filayen jiragen sama a nan Amurka. Kana wasu da dama an hana su shiga jirgin saman da zai kawo su nan Amurka a wasu sassan duniya daban-daban. Kamar yadda wani lauya mazauni nan Amurka shi da wasu jami'an filayen jirgin sama a nan Amurka ke cewa wannan umarni ce bisa ikon shugaba Donald Trump wanda ya bayar a ranar Juma'a wanda ya takaita tafiya zuwa wasu kasashe ko kuma shigowa amurka daga wasu kasashe ya fara aiki domin mayar da martani ga matakin da shugaba donald trump ya ɗauka na hana wasu 'yan ƙasar shigowa amurka ita ma ƙasar iran ta ce za ta hana amurkawa shiga kasar ta a cikin wata sanarwar da ma'aikatan harkokin wajen iran ta fitar jiya asabar ta faɗa kai tsaye cewa matakin da ta ɗauka yana zama martani ne ga umarnin da shugaba trump ya bayar abinda tehran ta kira cin zarafi ga al'ummar musulman duniya sanarwar ta ci gaba da cewa wannan mataki da shugaba trump ya ɗauka zai kasance abin da tarihi ba zai manta da shi ba na masu tsatsauran ra'ayi da magoya bayansu jiya asabar ne shugaba trump muke karkare shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin na gari na kowa da sahaba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na muryar amurka nisar fili hashin gumel nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya da wadatar zuci. Salamu alaikum.